محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan yammaci namu na ranar juma'a mai albarka wanda yake yau nawa gota sha tara ko sha tara ga watan zulhijja hijira ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ne daidai da ashirin da nawa ashirin da takwas ga watan sha biyu shekarar miladiya ta dubu biyu da bakwai a wannan majalisi mai tarka bayan mun samu tsaiko na sati ɗaya ko na mako ɗaya wanda muka tafi hutun sallah da fatan allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukanmu na alkhairi gaba ɗaya waɗanda suka je hajji allah maɗaukakin sarki ya karɓa musu da kuma dawo da wanda ba samu zuwa ba Allah maɗaukakin sarki ya ba su ikon zuwa shekara ta gaba waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a ɗan wannan tsakankani da waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a duk lokutan da suka wuce Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu ya musu rahama ya ji kansu mu kuma da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu doguwar rayuwa har muka kawo yanzu Allah maɗaukakin sarki ya cika mana da imani ya ba mu jinkiri mai amfani a cikin 'yan kwanakin nan akwai wani yamin test yake cewa ya kamata a yi alkunutu ga amerika da 'yan kanzaginta to ban san dalilin da ya sa don bai faɗi me ya sa ba ya nemi a yi alkunutu amma hasashen da na yi watakila ko abin da yake faruwa a pakistan a cikin 'yan kwanakin nan shine ya sa shi ya yi wannan wato ya yi wannan nema ko wannan bukata a yake kara fahimta har ila yau ko ya yi tsammanin kisan gilla da aka yi ma ita wannan mata bana zirbutu wani tasgaro ne musulunci ya samu kuma dalilin wannan kisa ita ce amerika shi yasa watakila ya nemi ayaka to ina ga ya kamata mu ƙara samun wayewa dangane da batun ita dai wannan mata banazir butu ba wai wata 'yar islama ba ce wacce take yunkuri ko fafutuka don ta ga ta kare maslaha ta musulmi na pakistan ko na wajen pakistan ba wannan ne aikinta ba a asali yar tsohon firaminista ne na kasar da ake kiran shi zulfakar butu wanda ya rike firaminista na kasar zuwan diya'ul haq ya yi masa juyin mulki ya kama shi ya kulle shi bayan shekara biyu ya yanke masa hukuncin kisa to ita kuma wannan yarsa ce wacce ta yi karatu a ingila ta karanci abin da ya shafi siyasa da tattali tattalin arziki bayan dawowar ta gida nan pakistan da shekara biyu ne aka kashe mahaifinta to daga baya bayan mutuwar shi diya'ul haq ta zo ta samu prime minister ta zama ita ce prime minister ta kasar to sannan kuma aka sake zabatta karo na biyu 1993 ta koma wannan mataki na prime minister babu shakka ga waɗanda duk suka san tarihinta sun san yar lela ce ga su amerikawan kansu hatta koma wata ƙasar pakistan a yanzu bukata ce ta ita amerikan ta koma kasar pakistan don a samarwa da shi barbez musharraf gindin zama ya zama na an samar masa halattacciyar gwamnati ta demokuraɗiyya kamar yadda suke faɗa tun da shi soja ne da kakin soja ya karɓi mulkin saboda haka a yadda su amerikawa suke so a yi demokuraɗiyya a ko'ina sannan kuma wanda mutum ya ba su haɗin kai ya kamata su samun masa wani halacci cikakke musamman yana samun matsala da yawa a cikin ƙasarsa to shi ne aka yi yarjejeniya da shi da ita akan za ta zawo domin shi ya cire kaki in ya cire kaki aka zo aka yi zaben 'yan majalisu abinda duk aka samu ita ta zama prime minister a kasar ta kuma koma karo na uku wannan zai sa shi barbes musharraf ya kara samun gindin zama don ya yi wa amurkawa hidima ita ma kuma ta samu abin da take so na ci gaba da yi musu aiki to maganganun da ta yi kafin ta shigo kasar ma maganganu ne masu haɗari suna iya su jawo mata irin waɗannan abubuwa ko wannan abu da ya faru gare ta saboda ta yi maganganun da shi kansa barbez musharraf bai yi ba kuma kowa ya san kasar pakistan ya san kasa ce wacce akwai addinin musulunci mai karfi a cikinta kusan ma musuluncin ne ya sa ta bangare daga india aka ce duk wanda yake musulmi ne yake son kasarsa to shi kenan ya nufi pakistan dalilin da ya sa aka bangare ta daga india amma ai da duk yanki ɗaya ne ƙasa ɗaya ce ta zama waccan ƙasa ce ta masu bin addinin hindu wannan kuma ƙasa ce ta musulmi wannan kishi na musulunci akwai shi a zukatan 'yan pakistan to kuma sannan aka zo wannan yakin da ya faru na shekara tsawon shekaru goma da aka yi ana yi tsakanin mutanen afghanistan da tarayyar soviet kafin ta ruguje wannan yakin da aka yi ya sa mutanen pakistan suka ƙara samun zil na musulunci musamman kasancewar larabawa sun shiga ƙasar sun zauna musamman a nan bishawar sun yi kaka gida sun jima a gurin to wannan zil ɗin musulunci ɗin sai ya ƙaru to bayan kuma hamɓare gwamnatin ɗaliban da dama daga cikin 'yan ɗaliban wasu sun dawo pakistan ɗin don daman nan ne matattara su daga nan ne suka yi yunkuri har suka shiga ƙasar suka kori waɗannan da suke ta kokawa suke ta faɗa akan ya za su raba mulki suka kwace ƙasar to bayan wannan diran mekiya da amurka ta yi musu ta yi kace-kace da kasar da damansu sun dawo sannan waɗanda ake cewa 'yan alka'ida su ma kusan sansaninsu yana da yawa a cikin kasar da haka ƙasa ce take a ɗumame a ɗumame take tun kafin ta zo tana jin irin abubuwa da suke ta faruwa amma wannan bai sa ta yi amfani da hankalinta ba duk da cewa mace ce hankalinta rabi ne kuma su waɗanda suke tare da ita mahaukata ne ba su koyar da ita mai kamata yi ba ta dinga wasu maganganu tun kafin ta zo ƙasar waɗanda za ta ƙara ɗumama waɗannan mutanen zuciya komai za su iya yi mata ta fara nuna cewa shi wannan barbes busharar duk yadda ya halicci ƙasar nan ya sayar da ƙasar take ganin cewa yaƙi abin a zo a gani wajen taimakawa amerikawa saki tana tuhumar sa da kasawa idan barbiz musharraf ya kasa ita ta zo mai kuke zaton zati idan dai duk wannan abin da yayi da ikhlasin da ya nuna wa George Bush tana ganin ya kasa to ita in ta zo mai kuke tsammanin zati kenan saboda haka take ganin cewa ya nuna gajiyawa ita idan ta zo za ta bar amerikawa su shigo pakistan su yi yaƙi da 'yan alka'ida da 'yan ɗaliban gaba da gaba wato wannan siyada ta ƙasar kasancewar ƙasa mai cin gashin kanta za ta sayar da wannan ta ba wasu sojoji dama su shigo su yaƙi a cikin ƙasar su kai hare-hare a kan 'yan ƙasar tun kafin ta shigo ƙasar take faɗar wannan za ta ba su wannan dama sannan akwai abdulkadir khan wani masanin makamin nukiliya ne wanda shi kadai muke da shi musulmi fitacce a duniya yanzu wanda ya san harkar makamin nukiliya shi ne ya gina wa pakistan wannan nukiliya wanda bayan ubangiji sai sannan wannan nukiliya ya sa pakistan take samun kariya da tsaro daga harin da indiya kan iya kai mata kun san a yanzu kakaf duniya pakistan ita ce ƙasa ƙwaya ɗaya tilo wacce ta mallaki makamin nukiliya ita kaɗai ce wanda ƙasashen duniya an mata ca a kan wannan amma bata ja da baya ba shi wannan ƙwararren masanin abdulkadir khan shi ne wanda ya yi aikin assasa wannan makamin nukiliya to bayan yakin da aka yi tsakanin amerika da 'yan alka'ida da 'yan taliban amerika daman ta rasa yadda za ta yi don ba ta son ta ga wata ƙasa ta duniya ta mallaki irin wannan makami ta yadda kowace ƙasa ga indiya tana da shi amma ɗasawa ake da ita ga uwa uba isra'ila a tsakiyar ƙasashen laraba ta mallaki wannan makamin ba wanda yake ɗaga mata kara to saboda haka ƙasar pakistan ita kaɗai take da shi ita kanta in ka kiyasta da na indiya bai kai kaso ɗaya bisa goma ba na wanda indiya take da shi na indiya ya ninninka na pakistan ɗin to amma duk da haka shi makami ne duk ƙanƙantarsa za a ji tsoronka duk ƙanƙantar makamin in dai kana da shi a ƙasarka to za a ji tsoronka ba za a iya taɓa ka ba to ya ba su tsaro ba ƙarami ba amerika ta yi yadda duk za ta yi ta matsawa pakistan cewa ta rushe wannan makami tare da cewa fa gashi ta san suna wato fada da, da, da, da turjiya da, in, da india amma kira take pakistan ta rusa makamunta to bayan wannan fada da aka yi tsakanin ɗaliban da 'yan alka'ida ta gefe guda da kuma su amerikawa ta gefe guda sai ya kasance amerika ta samu wata dama kamar yadda take a ko'ina a duniya ta ƙaƙabawa shi wannan masanin nukiliya ɗin zargin shi ma ɗan alka'ida ne wai yana ta ƙoƙarin yadda zai mallaka wa 'yan alka'ida makamin nukiliya haka kawai ta ƙaƙaba masa wannan zargi ba tare da wata hujja ba illa iyaka suna so su sami damar kama shi su je su tsare shi in ma suna iya su kashe shi saboda haka suka yi ta gallaza wa ita pakistan cewa ta miƙa wannan mutum amerika tana neman a meko mata shi ka duba irin wannan cin zarafi da wulakanci dalilin wayo wai a meko mata shi saboda haka pakistan din ta yi watsi da wannan bukata amma ita wannan mata tun kafin ta dawo kasar tana cewa in ta samu mulki za ta miƙa wa amerika wannan mutum to waɗannan maganganu sun ƙara ɗumama su waɗannan ƙasa ce a ɗumame waɗannan maganganu da ta yi sai ya zama na su kuma dama waɗannan suna da yanci wato a pakistan ya zama wani yanki wasu yankuna na pakistan kamar cin gashin kansu suke babu gwamnati a gurin da za ta iya yi mana kawai garu sun ƙara ɗumama su waɗannan ƙasa ce a ɗumame waɗannan maganganu da ta yi sai ya zama na su kuma dama waɗannan suna da yanci wato Pakistan ya zama wani yanki wasu yankuna na Pakistan kamar cin gashin su kansu suke babu gwamnati a gurin da za ta iya yi mana kawai ƙarfin ƙabila shi yake gudanar da gurin musamman 'yan ƙabilar bashtu wanda suna da yawa akan iyaka na afghanistan da pakistan sannan kuma guri ne wanda yake da manya-manyan duwatsu masu ya sha'ani da hare-hare da makaman zamani ba za su yi amfani ba saboda haka ya zama suna cin gashin kansu ba abin da gwamnati za ta iya musu kuma ya kasance musulmi ne yan gani kashe ne to ana cikin irin wannan yanayi suna ta kai hare-hare nan da can sun hana shi barbis musharraf sakewa sai ke kuma kina waje kina mace da dan kwalin ki yana faduwa a kai amma kina kina maganar cewa in kin shigo zaki yaki da su zaki ba nemi amerika ta shigo ta yaki da su gaba da gaba sannan kuma zaki kama wani wanda ya kamata a jinjina masa mata su yi masa buɗa a ƙasar wanda shi ne ya ɗaga kan musulmi duk duniya ki ce za ki ɗauka ki danka waɗannan mutane waɗannan karnukan to wannan ya ƙara har zuka su tana shigowa tun bata je masauki ba suka yi wata mummunan kunan bakin wake wanda aka samu asarar rayuka da yawa ta samu ta ƙetare rijiya da baya jami'an tsaro na ƙasar suka yi ta ba ta shawarar cewa kada ta fita rali ta fita kamfen ta yi zamanta a gida ta ce sai ta fita don ba ta ganin cewa akwai wani hatsari ta akwai masu gadin ta akwai kaza akwai kaza kuma amerika da ta da ta kawo ta suna da ma'aikata suna sa ido waye waye to ashe ajalin ta ne ke gidanta saboda haka wannan wani abu ne da ba ruwanmu har da in wani haila ganin za mu yi alkunut wani ba ruwanmu wani da ya tsokani wasu suke faɗa abin da ya sha mana kai idan har za mu ji damuwa sai dai bai ji damuwar rayukan da suke salwanta na waɗanda ba su ji ba ba su gani don a irin wannan rigingimu sai an samu wasu sun tafi tare da cewa ba su da ruwa ba su da tsaki a cikin lamarin la na qatalahum wala jama to in har za mu yi bakin ciki na wannan ne amma maganar an kashe banazur butu ko wace ce butu ba abin da ya mahaifinta a haka ya tafi haka nan akwai shaƙiƙanta guda biyu su ma haka aka tsinci gawawakinsu sannan ga ita ta bi bayansu kuma sannan kalfiyar ta ma ba a cikin musuluncin ma ba wai sunna ba ce tsantsa abin da aƙida shi a ta kefi aƙida shi a ce saboda haka ba abin da ya ja ba abin da a cikin 'yan kwanakin nan kafin mutuwarta da 'yan awoyi ta yi ta zagin 'yan islama din cewa waɗannan makarantu da aka buɗe suna koya wa mutane ɗaukan makami da waye da ta zagin su to kina tsakiyar su kuma kina zagin su haka cewa za ki ɗau mataki a kansu in kin samu mulki mutanen da ka gudu ma wani gusun bi ka can bari ka zo tsakiyar su saboda haka wannan rigingimu ne da wasu suka tsokano su wanda babu ruwanmu babu ruwanmu a ce mu yi wani alkunutu su waɗannan waɗannan yanzu a yau jaridun da suka fito na amerika a duk abin da suke faɗa suna ta maganganu ne akan irin asarar da amerika ta yi da mutuwar wannan mata saboda haka ana hango cewa a al'amarin a nan gaba ba a san yadda zai kasancewa ita amerika a pakistan ba domin wanda ake so a ƙara kafewa sannan wannan ta zo ta mara masa baya abin ba zai yiwu ba to shi nuwas sharif kamar yadda kuke ji jam'iyyarsa ta musulunci ce kusan duk jam'iyyoyin da ake da su a pakistan suna da'awar musulunci suna kuma nuna wa mutane cewa za su kare musu masalahohinsu na musulmi duk suna faɗar in banda bana zurbutu ita babu wannan saboda haka ta fi kowa tsageranci a kan aƙidar ba ruwan islama ba ruwan musulunci ta fi kowa tsageranci a kan wannan saboda haka tsakanin ta da ubangiji muna fatan allah maɗaukakin sarki ya sa kan mata da abin da ta cancanta to za mu ci gaba da tafsirin suratul waqi'a da muka kwana akan aya ta sha hudu ko to amma za mu dan dawo baya domin a samu haɗi tsakanin ayoyin da za su zo da ita wannan aya da za mu karanta za mu dawo aya ta goma ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبانيق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون
ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما
to kamar yadda muka fara ji lokacin da muka fara karatun waɗannan ayoyi allah maɗaukakin sarki ya kasa mutane ranar gobe kiyama zuwa gida uku akwai ashabul yamini akwai ashabul shimali sannan asabiqun asabiqun akwai na hannun dama akwai na hannun hagu sannan kuma sai yan gaba-gaba waɗanda su ne kashi na uku wanda karatunmu ya tsaya a kai allah maɗaukakin sarki ya ce wasabiqun asabiqun da waɗanda suke masu gaba-gaba waɗanda suke na gaba-gaba kuma su ne na gaba-gaba ula'ikal muqarrabun Allah ce waɗannan su ne waɗanda ake kusanto su su ne na gaba-gaba su ne makusanta sullatun min al'awwalin fi jannatin na'im a cikin aljannatayya na ni'ima sullatun min al'awwalin wasu jama'a ne masu yawa daga cikin mutanen farko wa qalilun min al sannan kuma ‘yan kaɗan ne daga cikin mutanen ƙarshe ala sururin mauduna akan wasu gadaje waɗanda suke saƙaƙo muttaki'ina alaiha suna masu gishingida a kansu mutaƙabilina suna masu fuskantar juna يطوف عليهم ولدان مخلدون وسيارة أبابا دومروا سنا كيكاو أكنسو بأكواب دكوفنا وأباريكا دبوتوتي وكأس da gidauniyoyi min ma'inin na giya mai kwaranya la yusaddauna anha ba a sa musu ciwon kai a dalilinta wala yunzifuna kuma ba sa maye wa fakihatin mimma yatakhayyaruna da kuma ƴaƴan marmari daga abin da suke zaba wa lahmi tayrin da naman ƴan tsuntsaye mimma yashtahuna daga duk abin da suke sha'awa wa hurun in da wasu mata masu farin ido a gurin farin masu tsananin bakin ido a gurin bakin inun masu manya-manyan idanu ka amsalin lu'lu'il maknun kai ka ce wani lu'lu'u ne tatacce al-maknuni wanda yake a tsare a cikin kwansansa jaza'an bima kanu ya'maluna wannan sakamako ne saboda abinda suka kasance suna aikatawa na gari la yasma'una fiha lagwan ba sa jin wata yasasshiyar magana a cikinta wala ta'siman ko wata maganar banza illa qilan sai dai faɗa salaman salama aminci as-sabiquna as-sabiquna wannan sune kaso waɗanda suke ko kashi wanda yake mafi ɗaukaka cikin kaso guda uku da Allah ya faɗa suna gaba da ashabul yamin Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa sullatun ne min awwalina jama'a ne masu yawa daga cikin na farko inda muka faɗi maganganun malamai wasu suka ce ana maganar duk duniya ne a duk duniya sun fi yawa a cikin mutanen farko kaɗan ne a cikin mutanen ƙarshe wato tun kafin duniya zuwa yau wasu malamai suka ce a ana nufin a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama suna da yawa a cikin al'umma ta farko sannan kuma 'yan kaɗan ne a cikin al'ummar da za ta zo daga ƙarshe muka ce wannan ita ce tafi inganci daga cikin maganganun malamai guda biyu duk da cewa wannan baya hana a samu as-sabiquna as-sabiquna cikin kowace al'umma da Allah ya aiko mata da annabawa da farko dai annabawa da manzanni su daman suna ciki babu wanda yake tunanin su ba sa ciki ko ko a akwai su ko babu su su suna cikin as-sabiquna as-sabiquna sannan a cikin al'ummomin su za a iya samun as-sabiquna as-sabiquna as-sabiquna din amma dai ita wannan aya a yanzu tana yi mana magana ne akan al'umma ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikinta ake samun as-sabiquna waɗanda suke na gaba masu tsere a cikin ayyukan alkhairi Allah ya ce as-sabiquna waɗannan su ne masu tsere masu riga shiga gidan aljanna kafin kowa ya shiga Allah ya ce ula'ikal muqarrabuna waɗannan su ne na gaban fada fi jannatin na'im suna cikin aljannatayya na ni'ima Allah ce sullatun min al-awwalina jama'a ne masu yawa daga cikin mutanen farko wato a cikin mutanen da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya rayu da su an fi samun waɗannan asabiquna sabiquna din sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama duk suna ciki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ما في الخير alkarni shine alkarni da ke ciki sannan wanda za su biyo bayan su suna bi musu a wajen alkhairi sannan wanda za su biyo ba suna bi musu a wajen alkhairi saboda ka duk lokacin da zamani ya fi kusa da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to alkhairin sa ya fi yawa zamanin sahabbai su suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama su suka saurari wannan a alkur'ani daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam yana danyen shi shatab su suka ji fassararsa daga maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da ayyukan waɗannan su ne as-sabiquna as-sabiquna na farko su ne wanda Allah madaukakin sarki yayi musu alkawarin aljanna ya tsarkake su ya ɗaukaka su ya bayyana martaba su da darajar su alkur'ani ya ce ya yarda da su sun yarda da shi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi musu tanadin aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu kuma za su shiga ciki su dawwama har abada Allah ce wannan shine babban rabo annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sahabbansa su ne mataki na farko su ne waɗanda Allah ya musu bishara da aljanna sun suna tafiya da kafafuwansu akan doron wannan ƙasa shi ya samu aqidar mu ahlus sunna idan ka ɗauki annabawa da manzanni to babu wanda zai biyo baya sai sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama nagartattu ne a gurin ba ma shakkar Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabinsa kyakkyawan zaɓi Allah bai yi wa annabinsa zaɓin tumin dare ba ba kamar yadda wata bara gurbiyar aƙida take gaya mana ba cewa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda zaman ha'inci suke zaman munafici suke da shi tunani suke yi daman a yabar duniya su cuci ɗan uwansa su cuci danginsa to wannan aƙida ita tafi kowace irin aƙida da ka sani an shigo da ita musulunci wato muni da haɗari domin gaba ɗaya wani babban bango na musulunci take ƙoƙarin ta kai ƙasa domin da zarar ka rushe sahabban annabi sallallahu to ka rushe musulunci saboda me saboda duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar su suka fara ci duk wanda ya zo daga baya a gurin su ya ci kamar yadda yake cewa ala falyuballighi shahidu minkum alga'ib duk wanda zai zo daga bayan su a gurin su zai ci to idan ka bata su ka lalata su ka sauke musu inji ka nuna ba komai bane su to gurin wa za a karba addini babu a zo a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana barin duniya gaba ɗaya sai suka juya baya suka zama maha'inta suka zama azzalimai har ma aka ce suka zama kafirai suka yi ridda waɗanda suka yi saura ba su fi waɗanda za a kirga su a kan ‘yan yatsu ba ce da ammar da abu dharr al-gifari da salman al-farisi da miqdad ibn al-aswad duk dai wanda aka sani yana tare da sayyidina ali aka zana waɗannan aka manta ma shi alin ba a faɗe shi ba sai aka ci kwayar da sai waɗannan su suka yi ragowa duddubin nan dubata din nan wanda suka zan tare da annabi suka yi yaƙi da shi suka yi yaƙi tare da shi suka shigar da musulunci ƙasashe suka shigar da musulunci inda ba a tsammani duniya suka ce duk sun yi ridda kuma da man zaman munafici suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ni abin da nake cewa wato in ana neman waɗanda suke rusa musulunci su kai shi har ƙasa aka samu waɗannan an gama idan ko yahudu da nasara da waye abin da za su yi na barna bai kai wannan ba domin yahudu da nasara ka san daman ko su waye Allah ya ga maka walantar da ankal yahudu walan nasara a ta tattabe ka san ina suka sa gaba ba za ka damu ba dan kaji bai yahude ya zagi musulunci dan kaji ya yi wa musulunci sharri to kana tsammanin zai zo ya ce a zo abu kitabu wa sunna ai ba zai yi ba kana ta olmat zai zo ya ce abu kitabu wa sunna ai duk abin da ka jaya ba to ka san baya da kyau shi yasa wannan matar tana mutuwa suka yi ta nuna bakin cikin su olmat ya ce sun yi asara kai kana jin wannan ka san waye su Allah olmat ya ce sun yi asara don ya sa ran wai za ta jawo masa sauran kasashen laraba su ba shi haɗin kai ya ce sun yi ashara george bush ya ce babba ashara su kai kuma ko ina ka buɗa faransa ina ne to kai daga ji ka san waye waye aka rasa su waye suka yi asara to saboda haka su yahudu da tsara ka san inda suka sa alƙibla haka ba za su zo su ce maka ka bi kitabu wa sunna ba amma wanda za su zo su makalkale su ce su ma Allah annabi haka ga wanda ya sun fadare sannan kuma su samu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi rudugu da su su kai wato su dauki sayyidina Abubakar wanda Allah ya kirawo shi aboki na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah fa ne ya hada wannan abotakar إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تخف Allah shi ya kulla wannan abotakar Allah ya san menene a zuciyar sayyidina abubakar inda ya san munafici ne ya kulla wannan ya kulla abokantakarsa da Ubay ibn Salul ba to Allah ya ce ya wannan sayyidina Abubakar aboki ne na manzo Allah sa idh yaqulu li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana to kuma daga baya wani zo ce ai abokin banza ne ce azzalimi ne mugu ne dan ta'adda ne barawo ne ya yi ha'inci ya kwace wa na Fatima gadanta ya danna gaskiya bayan ya santa a kwanan nan suka yi suka yi idin idin gadir khum gadir khum a san kusan kusan duk shekara ba ba ranar da ba za ka ga akwai wani maulidi da suke da su ne asalin maulidin kwanan nan suka yi idin gadir khum akwai wani da ya yi wani makekin littafi wajen wajen sifili goma sha biyu wai akan gadir khum gadir khum shine gurin da suka ce a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada sayyidina ali khalifansa bayan dawowarsa daga hajjatul wada a nan ne aka yi masa mubaya'a daga baya sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suka hada baki suka yi kitififi suka danne wannan suka suka dauko sayyidina abubakar suka dora wani mutumin su ya yi katon littafi wajen sifili goma sha biyu sunan shi gadir khum ya haɗa ƙarere a ciki wai duk ruwayoyi ne na kama wata tasha ta tasu wani mai rauni yana ta magana shi ai ai wannan ruwayoyin ahalus sunna masu ruwaito abubakar ya ruwaito umar ya ruwaito usman ya ruwaito abu huraira ya ruwaito ya dinga zana waɗanda suka kafirta da yace ai duk sun ruwaito ma'ana duk sun ji sanda manzo Allah ya ce sayyidina Ali shine halifa daga baya suka yi kutu-kutu suka danna wannan magana kuma duk al'ummar musulmi a lokacin taraka su aka rasa wanda zai daga kara ya ce bai yadda ba aka yi ittifaki akan khalifancin sayyidina abubakar aka yi ittifaki akan khalifancin sayyidina umar ana a hankali ba zai kama za a abinda annabi ya shugaban dubun nan mutane mutanen madina mutanen makka mutanen sham mutanen masar mutanen iraki mutanen ko'ina na duniya da suka zo suka yi hajji a ce ya yi wannan huduba ya yi wannan jawabi labarin ya yaɗu ko'ina ya shiga garuruwa kawai a ce wai sayyidina abubakar da umar sun taru sun danna wannan labari kuma bai fito ba sai daga baya baya sai daga daga kashe sayyidina usman a lokacin ne abdullahi bin saba ya fito yana yaɗa shi kuma ya zama hankalinmu ya karɓi wannan saboda haka waɗannan mutane su ne as-sabiquna sabiquna na farko su ne farkon waɗanda za su shiga cikin wannan aya Allah ya ce suna da yawa a cikin mutanen farko sannan ‘yan kaɗan ne a cikin mutanen ƙarshe zamani yana ƙara yin nesa da zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam abubuwa suna ƙara taɓarɓarewa kuma ana ƙara yi wa addinin ayaga kamar yadda manzo Allah ya ce yahudanci ya kasu gida saba'in da ɗaya kiristanci ya kasu gida saba'in da biyu musulunci zai kasu gida saba'in ko al'umma ta za ta kasu gida saba'in da uku ya ce duk za su tafi wuta sai ɗaya ce kawai za ta shiga aljanna ce wace ce ɗaya ya ce ma'ana alaihi yau wa ashabi shi kaga duk wanda ya sa kafa shi da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ina zai tafi ce wanda yake tare da su shi zai shiga aljanna haka ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa kuma ya tabbata a cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba musulunci ya fara bako haka nan zai koma bako ya fara da yan kadan waɗanda suke masu rauni ana gallaza musu ana takura musu ana sa musu takunkumi ana bin su da jifa da duka da zagi da kisa annabi ya ce to haka kuma zai kuma komawa baƙo kamar yadda ya fara sai manzo Allah ce fatuba lil ghuraba dan ya lallashi zukatan su waɗannan baki shi aljanna ta tabbata ga waɗannan baki imamu ahmad da tabarani sun roito a cikin littattafansu an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa manil ghuraba suwaye bakin manzo Allah sai ya bada wani misali yace unasun salihuna fi unasi su'in kathirina man ya'sihim aktharu min man yuti'u Allah yace mutane ne na kwarai na gari amma yan kaɗan a cikin mutanen banza ba su yawa annabi ya ce waɗanda suke saba musu suke faɗa da su sun fi masu musu biyayya yawa to kaga wannan shine karshen zamani kamar yadda Allah ya ce sullatun min al-awwalina daga baya musuluncin ya yawaita ya zamana in ma kana son ka samu illa sai ka shiga to sai kuma Allah madaukakin sarki ya dawo abubuwan suka dawo suna ci suna ci suna raguwa suna raguwa har aka zo lokacin da musuluncin ya koma jariri kamar yadda ya fara jariri shine wa qalilun min al-akhirin wa qalilun min al-akhirin da Allah ya faɗa yan kaɗan za su zama daga cikin waɗanda za su zo daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ce to yake nuna to waɗannan as-sabiquna as-sabiquna din ga irin garaɓasa da aljanna da ubangiji ya tanada musu ga yadda gidan aljanna din yake Allah ce ala sururin mawduna suna bisa suna bisa wasu gadaje mawdunatin waɗanda aka saƙa su aka saƙa su da azurfa gadaje ne waɗanda sai manyan mutane da sarakuna suke iya zama a kansu Allah maɗaukakin sarki ya mallaka wa dukkan wani ɗan aljanna ko ya mallaka ma wannan kaso da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya mallaka masa irin wannan gadaje mawduna wasu malamai suka ce ana nufin waɗanda aka saƙa su da azurfa aka saƙa su da zinariya kamar yadda ibnu abbas yake cewa marmudatun bizahabi an saƙa su ne da zinariya haka gadon yake a wata aya Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gado ne mai ɗaukaka a wajen zatinsa shi kansa a jikinsa a ƙirarsa yana da ɗaukaka sannan kuma yana ɗaukaka ta daraja fiha sururun marfu'a a cikin aljanna akwai gadaje waɗanda suke da ɗaukaka ɗaukaka ɗin nan zatan wa qadaran zatan wa sifatan wa qadaran wato a sifasta in ka dubi gadajen zaka tabbata gadaje ne na isa gadaje ne na iko gadaje ne na mulki gadaje ne masu tsada masu daraja masu kima sannan kuma in ka dubi irin ginin da aka yi musu suna da wato gadaje ne wanda suna da tudu sosai Allah madaukakin sarki ya ce za su zama a kan waɗannan gadaje muttaki'ina alaiha mutaqabilina suna masu kishingida akan wannan gadaje suna masu fuskantar junansu masu kishingida a kai kishingide shine mutum ya kwanta ba tare da gaba ɗaya jikinsa ya kai ƙasa ba kwanciya ce ta ni'ima duk mutumin da ka gan shi a kishingida hankalinsa kwanciya yake mutumin da yake cikin damuwa ko tsoro ba zai irin wannan kwanciya ba kwanciya ce ta ni'ima inda ga an ittika to kwanciya ce ta ni'ima Allah ce za su yi wannan kwanciya ta ni'ima a kan waɗannan gadaddaji mutaƙabili da suna fuskantar juna kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a can cikin suratul hijri wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabili la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin haka Allah zai haɗa su a cikin gidan aljanna su zauna akan wannan karabu akan waɗannan gadaddaji Allah ya cire duk abin da yake cikin zukatansu na kullata da damuwa da hassada da ganin kyashi su zama ‘yan uwan juna suna fuskantar juna ba wanda zai ba wa ɗan uwansa ƙiya babu wata wahala da take shafar su a ciki kuma ba za su fita daga wannan ni'ima ba suna cikin ta har ko da yaushe kamar yadda a can cikin suratul safat Allah yake cewa fi jannatin na'im ala sururin mutaqabili a can suratul rahman Allah ya gaya mana muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisab Allah ya gaya mana irin shimfiɗin da za a yi ma waɗannan gadaje din shimfiɗu ne na ƙasaita shimfiɗu ne na zinari da gwalagwalai da azurfa sannan da dardumomi waɗanda suke masu kyau kyau na garani to waɗannan gadaje su ne a wani gurin Allah yake kiran su al-ara'ik kamar yadda cikin suratul kafi yake cewa muttaki'ina fiha alal ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa masu kishingida ne a cikin aljanna akan wannan karabu akan waɗannan gadaje Allah ce ni'mat thawabu ma dalla da wannan sakamako wa hasunat murtafaqa wato makoma mahada ta yi kyau kwarai da gaske a wani gu Allah yake cewa hum wa azwajuhum fi dhilalin alal ara'iki muttaki'un su da matansu suna cikin wata inuwa ta musamman akan wasu karagu akan wasu gadaje muttaki'una suna kishin gida to haka Allah madaukakin sarki ya yi musu wannan tanadi na waɗannan abubuwa waɗanda suke masu tsada masu daraja ya azurta su da wannan ya karrama su da wannan sannan Allah ce ya tsufu alaihim wuldanu mukhalladu wasu yara mukhalladuna waɗanda suke masu dawwama suna kai komo a kansu ya tsufu alaihim wuldanun mukhalladuna suna kai komo a kansu suna masu kai komo a kansu wasu malamai suka ce mukhalladuna su ne waɗanda suke dawwama a bisa hali guda ɗaya a bisa yanayi guda ɗaya yara ne samari ne ba za su zama dattijai ba ba za su tsufa ba a yanayin da ake ganin su da shi yanayi mai ban sha'awa suna ta kai kawo su ɗauko wannan su aje su kai wannan su ɗauko wancan su aje wannan yanayi ba zai canza ba haka Allah maɗaukakin sarki zai basu a bisa wannan yanayi wasu malamai suka ce mukhalladuna Allah maɗaukakin sarki yana nufin masu za a sa musu ɗan kunne na zinari domin a larabci ana amfani da kalmar hold ana nufin ɗan kunne wasu malamai sun fassara wannan mukhalladuna da wannan aya din da wannan ma'ana din to amma da daman su abinda suke cewa mukhalladuna su ne masu dawwama a bisa wani yanayi guda daya ba za su tashi daga matsayin su na yara masu kyakkyawawan sura ba masu ban sha'awa Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana da me suke kai kawo me suke kai kawo da shi a tsakankanin waɗannan 'yan aljanna Allah ce bi akwabin suna kai kawo da wasu kofuna wa abarika da butoci kamar plus plus da ake zuba shayi din masu marika wa ka'sin da gidauniya wacce take ta giya min ma'ini wacce take cike da giya giyar ma mai gudana wannan Allah maɗaukakin sarki yana nuna maka cewa giyar aljanna ɗin ba irin ta duniya ba ce yadda ruwa yake gudana a ƙasa haka ita ma giyar take gudana sai dai ɗan aljanna in yana bukata ya kamfata ya sha ba bukatar sai an tsaya an har hada masa ita abin da Allah cewa an harin min khamrin ladzatin lisharibin da ƙoramu waɗanda suke min khamrin ne na giya ne lazzatan lisharibina lazzatan lisharibin don jin daɗi ga masu sha abdullahi ɗan abbas yake cewa duk giya tana ɗauke da abubuwa tana sabbaba abubuwa hudu tana sabbaba maye tana sabbaba ciwon kai tana sabbaba amai abu na hudu tana sababa yawan yawan mutane to Allah madaukakin sarki ya ce aljanna ya nuna giyar aljanna ba ta da wannan babu wannan Allah ya faɗi irin abubuwan da za a amfani da su wajen kai kawo wajen raba wannan giya din akwabin wa abarik kofuna sannan kuma da abarik plus plus waɗanda a ciki ake zuba giyar bayan an ebo ta an zuba ta a cikin butar da za a zuba ta sannan kuma ga kofuna da za a sannan ga gidauniya wacce ita ma za a amfani da ita wajen shan wannan giya din kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa yutafu alaihim bi sihafin min dhahabin wa akwab haka za a dinga kai kawo akan yan aljanna da kwanuka farantai na zinari da kofuna na zinariya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mumini musulmi ya yi amfani da kwano ko kofi na zinari wajen ci ko sha ko tire na zinari saboda wannan abu ne na 'yan aljanna idan mutum ya yi wannan a duniya to Allah zai haramta masa na gidan aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ita giya wanda duk ya sha giya a nan duniya to Allah zai haramta masa shan giyar lahira من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشرب بها في الآخرة وإن دخل الجنة wanda duk ya ke shan giya ko ya sha giya a nan duniya bai kuma tuba ba har ya mutu to ko da ya shiga aljanna ko da ya shiga aljanna Allah ba zai ba shi giyar aljanna ba ya sha rabansa a nan wannan giyar mai sa fitsari da ciwon kai ita ce rabansa Allah tsare mu to haka Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana haka za su dinga kwankwadar wannan giya ɗin a cikin aljanna su kwankwaɗe ta yadda suke so su dinga musanyan kofi ka iba ka miƙa ɗan uwanka shi ma ya kamfato ya miƙo maka ya tanaza'una fiha ka'san la lagwan fiha wala ta'sib haka za su yi dinga wato bayayyeniyar kofi a tsakankaninsu ka kwamfata ka miƙa na kusa da kai shi ma sun more shan wannan giya din kuma sannan suna cikin ƙoshin hankalinsu babu wani abu na hankalinsu da ya girgiza shi ne la yusadda'una anha ba a sa musu ciwon kai a a dalilin wannan giya wala yunzafuna sannan kuma wala yunzifuna sannan kuma ba a ba sa maye a dalilin wannan giya din Allah ya ce wa fakihatin mimma yatakhayyaru wa fakihatin sannan kuma waɗannan yara har ila yau suna kai kawo tsakankaninsu da kayan marmari mimma ya tasayyaruna daga cikin abin da suka zaba cikin abin da suke so abin da duk suka ce a kawo suka yi oda shi yaran nan za su kawo musu su aje musu su ci shi a bilis su ci shi irin yadda suke so wa lahmi tsairin da naman tsuntsaye mimma ya shtahuna daga cikin abin da suke sha'awa haka Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa 'yan aljanna suna cin kayan marmari a ciki sannan suna cin naman tsuntsaye za ka ci naman zabi 'yan shila kaji agwagi tattabaru duk abin da kake so Allah maɗaukakin sarki zai baka shi a cikin gidan aljanna akwai hadisi sahihi wanda imamu ahmad ya rawaito shi abu ya alal musili ya rawaito shi a cikin littafansu masu suna musnad daga anas dan malik yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama tu'jibuhu ru'ya manzalla sallallahu alaihi wasallam yana sha'awar a zo a gaya masa mafarkin da aka yi yakan zauna duk bayan sallah asubahi yace idan akwai wani wanda ya yi mafarki ya bani labarin mafarkinsa a bashi labarin mafarki ya fassara musu annabi yana yin wannan duk bayan sallah su yakan zauna yana fassara wa mutane mafarkansu shi yasa sahabbai sukan so su yi mafarki mai kyau wanda za zo su gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya zama musu bushara Anas ya ce fa rubbama ra'a ar-rajulu ar-ru'ya fas'ala anhu kila mutum zai zo ya ga mafarki ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam إذا لم يكن يعرفه إذا شيء بيسمى فسر المفركم فإذا فإذا أثنى عليه معروف كان أعجب لرؤياه فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه wato annabi yakan tambayi wannan wani mutum ne idan aka zo wani ya zo ya gaya masa nayi mafarki iri kaza sai manzo Allah ce wannan fa waye shi ce ai wannan mutumin kirki ne ai duk sallah da shi muke yi kuma kakka so ka ga karatun qur'ani da lazimtar zikiri da wuridi da wayi mutum ne mai gaskiya da amana to in aka yabe shi yakan so haka fa idza asna alaihi ma'rufun kana ajaba li ru'yahu ilayhi idan aka samu wani ya yabi mutumin to manzo Allah ya fi sha'awar mafarkin wannan mutumin saboda me saboda me manzo Allah ya fi son mafarkin mutumin kirki saboda yana cewa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha wanda duk ya fi ku gaskiya mafarkinsa ya fi zama gaskiya in kana so mafarkinka ya fi zama gaski to ka fi kowa gaskiya shi yasa annabawa mafarkinsu yake take idan sun yi gaskiya ce kawai idan har sun ga abu mafarki kamar sun gan shi ne karara to haka nan cikin al'umma wanda ya fi gaskiya mafarkinsa ya fi zama gaskiya wanda yake makaryaci to mafarkinsa ya fi zama karya to shi yasa annabi yakan tambaya waye shi mutumin nan idan aka gaya masa shi mutumin kirki ne aka yabe shi to yakan ji daɗin bayanan mafarkin wanda ya san ba tarkacen bacci bane ba kwashe-kwashen bacci bane a duk mutumin da yake makaryaci maha'inci mayaudari mai yawan faɗar abin da ba a yi ba ya ce an yi to haka in yayi baccin ma haka nan za a yi ta kama masa wannan kwashe-kwashen haka da in dai har ka san ɗabi'a sai ya zo ya gaya maka mafarki ce masa kwashe-kwashe ne ka fahimta in dai har ka san waye shi fa atathu imra'atun sai wata mace ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah ce ya ma'aikin Allah ra'aytuka anni ataitu fa akhrajtu min al-madina fa udkhiltu al-janna كأني أتيت فأخرجت من المدينة وأدخلت الجنة tace ya rasulullahi nayi mafarki kamar an zo an kama ni an fidda ni daga madina amma aljanna aka kai ni fa sami'tu wajbatan intahabat laha aljanna ana shiga da ni aljanna sai na ji faduwar wani abu din haka wanda sai da aljanna ta girgiza saboda faɗowar abu fa nazartu ina duba in game fa idza fulanun bi wa fulanun wa fulanun bi fulan wa fulanun bi fulan sai naga wani dan wani wani dan wani ta faɗi sunayen wasu mutane fa sammat 12 rajulan anas yace ta faɗi mutum goma sha biyu wanda ashe su ne aka ta duro da su a gidan ana ta duro da su a cikin aljanna ta faɗi sha biyu kana annabi sallallahu alaihi wasallam qad ba'asa sariyatan qabla dhalika gabanin haka manzo Allah ya tashi wasu mayaka waɗanda suke za su kai samame zuwa ga bigiran abokan gaba ko su leko asiri ya ce su tafi a wannan kafin matan nan ta zo ta gaya masa wannan mafarki sai gashi an zo da su waɗannan mutane ɗulsun tashhabu audaju aka zo da su kayan su duku-duku sannan kuma wuyansu yana ɗigan jini an yayyanke su faƙilan habu bihim ila nahril yau wannan mata take ci gaba da bayani take cewa aka zo da waɗannan mutane duk an yayyanke su jini yana zuba a jikinsu sai aka ce da a ɗauki waɗannan mutane wannan duk a cikin mafarkin ta gani a ɗau waɗannan mutane a je da su zuwa ga wani teku wani wata ƙorama wacce ake kiranta nahar baidaki ko baidaki faƙala faghama sufiha faghumi sufiha fakharaju wa wujuhuhum kal qamari lailatul badr aka tsoma su a ciki sai gashi an fito da su fuskokinsu suna haske kai ka ce dare ne a farin wata ne daren goma sha hudu fa'utu bi safhatin min zahabin fiha busur aka zo musu da wani taranti wanda yake cike da dabino bayan an tsoma su sun dawo mutane sababbi fil sai kuma aka zo musu da wani faranti cike da da dabino fa akalu min busrihi ma sha'u suka ci wannan dabinon yadda suke so fama yaqlibunaha min wajhi illa akalu min al-fakihati ma aradu da sun dauki dabinon suka ci saman sa suka ji dabino in suka koma suka juya kuma wani bangaren suka gutsira wani wani kayan marmarin za su ci kuma ga shi dabino ne amma kowane bangare kuma wani nau'i ne na kayan marmari suke ci wa akaltu ma'ahum matan nan tace ni ma sai na ci tare da su tana gama ba da labarin faja albashiru min tilka sariya sai ga mai kawo rahoto mai kawo albishir daga wannan yar karamar runduna mai kai samame ya zo faƙala ma kana min ru'ya kaza wa kaza faƙala ma kana min ru'ya kaza wa kaza fa usiba fulanun wa fulanun hatta adda 12 rajulin ya faɗa irin abinda matar ta faɗa na farkin nan an ji ma wani rauni an ji masa a wuya an ji masa ta faɗi kuma ya faɗi kuma sunayen waɗannan mutanen da ta faɗa fada a rasulullah sallallahu alaihi wasallam mar'a sai manzo Allah ce a zo da matan nan fa qala usiru ya ki ci to sake ba da labarin mafarkin da kike fa qassatha wa ja'alat taqulu faji'a bi fulan wa fulan kama qala ta sake ba da labarin ta dinga faɗa aka zo da wani dan wani wani dan wani sai ga waɗannan mutane ne da aka ji wa rauni aka jigata su a wannan yaki shahid a wannan hadisi shine yadda take ba da labari cewa ranar gobe kiyama aka shigar da su aljanna za a kawo musu wannan kamaki na 'ya'yan marmari 'ya'yan marmarin kuma ga irinsu za ga dabino ne amma kuma daga jikin dabinon duk wani ɗan marmari da kake so kuma za ka ci kada ka ga dama ka gatse shi sai ya zama lemu kaga dama ka gatse shi sai ya zama aifa kaga dama ka zaɓe shi sai ya zama mai makani ko Allah maɗaukakin sarki ya ce mana sannan kuma da tsuntsaye su ma irin wanda suke sha'awa hadisi ya tabbata a cikin musnad na imamu ahmad daga anas dan malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna tayral jannati ka amsalil bakht yar'a fi shajaril janna tsuntsun aljanna ba irin tsuntsun duniya bane tsuntsu ne za a ganshi kamar raƙumi yana yawo yana cin ɗayan itacen aljanna faƙala abubakar sai da abubakar yana zaune sai ce ya rasulallah inna hadihi da tsairun na'ima kai wannan tsuntsaye suna shan suna shan ni'ima to aljanna suke su ko da yaushe suna yawo su ta kai kawo faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam akiluha an'amu minha wanda zai ci wannan ya fi shan ni'imar wanda zai ci ya fi shan ni'imar manzo Allah ya faɗa sau uku آكلها أنعم منها آكلها أنعم منها آكلها أنعم منها وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها manzo Allah ya ce ina kuma fata kai abubakar kana daga shi wanda za su ci ka duba da ransa ana gaya masa cewa shi da aljanna an ba shi katin shiga aljanna tini amma wannan bai kara musu komai sai tsoron Allah sai ta kawa da tsantseni da tsantseni wato kaga in yau aka ce an nuna ka an ce dan aljanna ne ai ba mu san ko me za a yi ba tun sai ta tabar gaza musamman ya san kati ne da ba za a kwace ba an gama yankewa to amma su wannan bai kara musu komai ba sai dagewa kusan ma sun ninninka abinda suke yi na bautar Allah bayan wannan bishara sama da yadda suke yi kafin bishara to haka Allah maɗaukakin sarki ya ce za a kawo musu wannan nama suna ci daga yadda wato daga duk abinda suke sha'awa wannan wani abu ne kaɗan aka gaya maka ba duka ba Allah bai faɗi duka abin da yake cikin aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin aljanna akwai ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at baka ma taba jin sa ba baka ma taba ji ba haka wannan da ake faɗa akwai wanda ma baka taba ji ba wala khatara bi qalbi bashar kai kama taba tunanin sa ma kun san tunani shi ne wani abin da baya da iyaka komai yana da iyaka amma banda tunani za ka iya tunanin komai in ka ga dama sai ka yi tunanin ka ga kanan da kai uku za ka iya ko ba za ka iya ba ga wani ɗaya a kafa ka ta dama ɗaya a kafa ka ta hagu tunanin ka zai baka dama ka yi wannan in ka ga dama sai ka ga ga kanan ka yi tsuntsu ka yi fuka-fukai ka tashi wannan duk balahirar da ake ta dama musulmi duk ka yi maganinta duk a tunanin ka za ka iya saƙa wannan saboda haka shi tunani ba ya daga ci amma duk da haka Allah ya ce ka je kai ta tunanin akwai abin da ba za ka iya tunanuwa bala ta'lamu nafsun ma ukhfiya laha min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun Allah ce wa hurun in da mata waɗanda suke masu tsananin farin ido a gurin da farin yake masu tsananin bakin ƙwayar ido a inda bakin yake ilun kuma masu manya-manyan idan musan ilun jam'i ne na aina'u aina'u ita ce mai manyan idanuwa da yake ba haushe bai san ma'anar sunan ba sai ga wata idanuwan ka ba an san mata amma kuma sunan ta aina'u ka rasa ina aina'u ne yake to aina'u yana nufin mai kwalakwalan idanuwa ita ce aina'u duk wani alamu ne na kyau Allah ce ka amsalin lu'ulu'il maknun kai ka ce wani lu'ulu'u ne wanda yake maknun a tsare a cikin kwansansa ba a ma ɓare shi aka fito daga cikin kwansansa ba wato haka suke haske haka suke sheki haka suke kyalli suke ba da sha'awa suke ƙanshi ka amsalin lu'ulu'il maknun Allah ce jaza'an bima kanu ya'malu wannan duk sakamako ne kan abin da suka kasance suna aikatawa Allah ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima ba za su ji yasasshiyar magana ba a cikin aljanna ba za su ji magana da take ta laifi ba wato babu maganganu na shirme na banza a cikin aljanna haka nan babu maganganu na tashin hankali na saban Allah babu zage-zage babu dura a shari'ar aljanna zaman lafiya ake tahiyyatuhum fiha salam illa qilan salaman salama inda ka je salaman salama su su yi wa junansu sannan kuma mala'iku su yi musu to haka 'yan aljanna suke rayuwa a cikin aljanna Allah ce wannan sakamako ne na su waɗannan as-sabiquna as-sabiquna din da Allah ya ce suna da yawa a cikin mutanen farko amma a cikin mutanen ƙarshe 'yan kaɗan ne Allah maɗaukakin sarki ka sa mu daga cikin su wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in biya wa mamaci bashi da kuɗin zakka ya halatta cikin waɗanda Allah ya halatta a ba su zakka akwai waɗanda suke da wanda suke da bashi a kansu to wanda ya mutu da bashi a kansa a iya biya masa zakka a iya biya masa bashi da kuɗin da yake da zakka babu komai wannan kuma yake cewa a bashi fassara waɗannan ayoyi khusha an absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ajdathi ka'annahum jaradun muntashir har zuwa inda Allah yake cewa fakanu ka hashimul muhtazir ya koma tafsirin suratul kamar da muka yi ya nemi kasar din zai je fassarar su da kuma sharhi a kansu bai kamata ana tafiya ana dawowa baya ba dalilin daukan kasukan kenan abinda ka manta ko ya kuce ya kubuce maka kake so ka tuna wa kanka ka koma ka samu kasar din sai ka je wannan kuma ya ce mafarki da manzon Allah ya halatta domin a yau a yau wata ‘yar uwata ta ce ta yi mafarki da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam domin ta ce tana bacci sai ta ji kamar almajiri na yin bara da ta farka sai ta ji an ce manzon Allah sai ta bashi ko menene ya rubuta rubutun a dinga rubutu da Allah da zamu da zai karantu to almuhim dai a ana yin mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma duk wanda ya mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to manzon Allah din ya gani kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace man ra'ani fil manami فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي wanda duk ya ganna a mafarki to ne din ya gani shaidan baya iya yin kama da ni to a ƙarƙashin wannan maganar ta shaidan baya iya yin kama da ni ibnu sirin kamar yadda yake cikin sayul bukhari yake cewa ya gan shi a kamanninsa ra'ahu ala suratihi ya gan shi a kamanninsa saboda haka shaidan zai iya yin wata kama ba tashi ba ya yi da'awar shi ne manzan Allah amma ba zai iya fitowa a kamanni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda ya ce ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tambaye shi wace irin sifa ce ka gan shi da shi sai ya bada sifofin da aka ambata su ne sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to haƙƙan wannan manzan Allah ya gani kuma bushara ce ta cewa ranar gobe kiyama Allah zai nuna masa manzo Allah ganin da zai amfane shi shine ma'anar fasaya rani fil yaqabati da sannu zai ganni a ido da ido ba kamar yadda wasu suke cewa in ka ganshi a mafarki to za ka ganshi karara a nan duniya ko haɗu a wani lungu ko a wata unguwa shi yasa suke ta da'awar ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ji ba gani sai sai ce ya haɗu da manzo Allah a gosu ko ya yi tafiya da su a sahara ko a bidda ka yi magana sai ce ai ga hujja manzo Allah ce fa sai rani fi yaqala tare da cewa wannan hadisin manzo Allah sallallahu ya faɗa wa sahabbansa kuma baka isa ka yi da'awar cewa sahabban manzo Allah tun da ya bar duniya ba su taba ganin shi a farki ba to kuma in har za su gan shi a mafarki ba ka da inda ka za ka samu ɗaya daga cikinsu ya yi da'awar kuma ya gan shi a mafarki inda haka hadisin yake nufi sai ya zama duk wani wanda ya taɓa ganin manzon Allah a mafarki sai ya gan shi a mafarki wanda kuma ba haka bane malamai da yawa ga sunan suna ambatan sun ga manzon Allah sun ga manzon Allah amma ba wanda ya da'awar cewa shi ya gan shi kuma ido da ido sannan ka faɗi wannan magana kana nuna sahabbantaka ba za ta yanke ba kenan za a samu sahabi har a yau tunda me sahabi ya zauna da manzo Allah ya gan shi ya yi imani da shi mutu akan imani kana muminin ka ka gan shi kuka haɗu da shi a unguwar kuma ka mutu akan imani ka zama sahabi kaga wannan magana ce da ba wanda ya taɓa faɗanta ba wani malami ko na turmi ko malamin turmi bai taɓa faɗa wannan magana saboda ka ga magana ce ba ba ta cikin duniyar masu ilimi magana ce ta 'yan bankaura ba maganar masu ilimi ba ce saboda haka maganar wai ana ganin manzo Allah karara ba abun mamaki bane wanda zai faɗi wannan tunda za su ce ma Allah shi ma ana ganin shi karara za ka gan shi gani tare da cewa Allah ya gaya wa annabi Musa lan tarani annabi Musa fa yana cikin ulul azmi min rusul Allah ya ce ba za ka ganni ba sai wani kuma ya ce shi ya gan shi kaga yana ya fa annabi Musa annabi yana cewa kamar yadda yake cikin sahih muslim lan taraw rabbakum hatta tamutu lan taraw rabbakum ba za ku ga ubangijin ku ba sai kun mutu amma haka kawai mutum sai ce ya ganshi a yau kuma a yadda wai ya gani to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda duk ya ganshi a mafarki ya faɗi sifofinsa kamar yadda ya zo a cikin littattafan hadisi kamar shama'ilul muhammadiyya na tirmizi kaga sifofin nan kamar yadda yake cikin littafin ashifa na to kaga manzan Allah amma wani ya zo ce ya ganshi ya ka ganshi ce ya ganshi wani tutturna baki ka ina ba manzan Allah ka gani ba a ya ka ganshi na ganshi wani dan dukurkushi to ba manzan Allah ka gani ba ya ka gan shi ya gan shi wani zululu shi kai ba maza Allah ka gani ba da zarar ka faɗi wata sifa to ba maza Allah ka gani ka ga baki to dan afirka ne dan uwanka ba ba maza Allah to dole sai ka gan shi ala suratihi in ka gan shi ala suratihi kai bayani kuma aka sura manzo to kaga manzo Allah sai mu ce wannan bushara ce tilka ajilu bushra mu'min kamar yadda manzo Allah ya faɗi cewa mafarki shine busharar mu'mini ta gaggawa da za ta same shi tun anan duniya muna maka kyakkyawan fata saboda ka yar wannan taka ban sani ba yana maganar bara bara sadaka ta bashi to ba manzo Allah ta gani ba ba manzo Allah ba ta sadaka karatun ban ƙara shi sannan in ta gan shi a cikin sifofi irin nashi to wannan bushara ce Allah yake mata sai ta dage wajen ayyukan alkhairi saboda haka ba mu ki cewa ana ganin manzon Allah abinda muka ki yadda ka ce wai ka ga manzon Allah ido da ido uru da muzu wannan ba za mu ba za mu yadda ba har ma wani ya zo ya littafi wannan yana nan a kasuwa ana sayarwa mu'jamu marra annabi sallallahu alaihi wasallama fil yaqadati wal manan wai ya tara kamus ne wai kamus ne na sunaye da tarihin waɗanda suka ga manzo Allah a bacci da kuma a farke ido da ido yayi ta zano sunaye wani ma ya gan shi wani ma hadda wani dan Najeriya ne wani dan dan gabas wajen gabas gabas din nan yace ya gai yace wannan shi ma كثير الاجتماع بسيد الوجود في اليقظة haka yake a littafin wai shi wannan dan uku ne dan Najeriya nan wai koyaushe suna haduwa da manzon Allah suna yawan haduwa akai akai kuma ido da ido kasiru ijtima'i me yawan haduwa suna yawan haduwa to saboda haka mu wannan mu wannan ne ba mu yadda ba duk wanda ya faɗa to zuki ci ba mu yadda ba amma mun yadda ana ganin manzo Allah ba farki kuma in ka ganshi bisa sifofinsa kamar yadda ya zo a cikin littattafan musulmi to shi kenan ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan tilka ajilu bushra mu'min to shi kuma wannan cewa yayi wai ya ji malamai suna cewa a cikin aljanna babu babu dan aiki wato mutane masu hidima kuma yanzu malam naji kaci akwai masu hidima ni ni na faɗi wannan Allah yake cewa tufu alaihim wuldanu mukhalladun bi akwabin wa abarik wa ka'sin min ma'i kaga ba magana ta in ma ka ji wani ya faɗi wannan yanzu ka ji wacce take ta dahir din ta gaskiya sai ka jefar da waccan to zan warware wannan ne tambayar ba ta da tambayar ba mahallinta take ba kai ne ka fahimci wani abu ba daidai ba sai ka zo ka ji ana karanta alkur'ani ka ji daidai din ai ba sai ka tambaya ba a ashe abin da da ake faɗa din nan ba haka bane gashi alkur'ani abin da yake faɗa in kuma kana nufin an ce a wanda duk zai shiga gidan aljanna ba zai zama dan aiki ba na amma su waɗannan haka Allah ya halicce su su su yi ma aiki ba wai daga nan duniya bane ake kai su wannan kuma cewa ke tsakanin azumin litinin da na alhamis da kuma azumin kwana uku na kowane wata wanne ya fi inganta duk sun inganta ya ce kuma a kowane idan kowanne ya inganta shin zai iya yin azumin kwana uku din kuma ya hada da na litinin din kwarai da gaske za ka iya yi duk sun inganta azumin kwana uku a kwanakin abin nan a yamun bidar sha uku sha hudu sha biyar ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar na watan samaniya wannan sunna ne azumta su in sun dace da ranar litinin ko ranar alhamis alhamdulillah in ba su dace ba ka iya yin su kuma ka azumci litinin ko alhamis wannan duk ya tabbata a sunna kuma ni ban san wani fifiko haka na zahiri inda manzo Allah ya ce yin wannan ya fi wannan ba babu kowanne manzo Allah ya faɗi falalarsa kuma kowanne kai ana yi maka kyakkyawan tsammanin ka samu wannan lada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in